Nigerian police, in concurrence with other security agencies, we are determined to hack happen and make sure and uh, uh, give you assurance that the, the deadline the president has given. Mataimakin Sufeta Jiran na ƙasa mai kula da shiya ta goma sha biyu da ta kunshi jihohin Bauchi, Borno da kuma jihar Yobe, Mr. Tunde Ogunshaki ya ce 'yan sandan Najeriya tare da sauran jami'an tsaro

wajen yakar 'yan ta'adda a nasa jawabin mai mataba sarkin bauchi alhaji rilwan suleimanu adamu ya ce yakar 'yan ta'adda kamar yadda ka bayyana abu ne da za mu yaba wa gwamnati a kokarin da take yi na kawo sa ina kuma baka tabbacin dukkan goyon baya da kake bukata domin cimma burin aikin da ka sa a gaba da yaddan Allah. baba tijjani shine sabon kwamishinan 'yan sanda da aka turo jihar bauchi ya iso jihar ne a makon da ta shige don fara aiki ya kuma nemi alfarman al'ummar jihar don ci gaba da dorewar zaman lafiya ina neman alfarma daga wajen jama'ar mutanen bauchi akan cewa su ba mu cikakken haɗin kai saboda mu gudanar da ayyukanmu na tsaro su ba da labarai ko na gaskiya ne ko na ƙarya ne mu kuma za mu tace shi saboda mu ga yadda za mu jaddadar da tafiyar da harkin tsaro a nan kasar jihar bauchi yaya kake jin za zaka daɗa tabbatar ko kuma ka ɗora irin wannan zaman lafiya da ake gani a jihar bauchi eh to alhamdulillah shi zaman lafiya koyaushe daga Allah yake kuma ni a gaskiya yanzu kowane magana na faɗa na yi hanzari tunda yake ban zauna na ma buɗe jakata ba amma Allah ya da cikin a ah, satin nan da ah, zai gabata za mu san matakin da za mu ɗauka balanta nan mu san kuma bayanin da za mu yi cikakke. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.